Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe agogon Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke gabatar muku da wannan shirin namu a yau Litinin bakwai ga watan Satumbar shekara ta dubu biyu da ashirin. Kamun ku ji abin da muke tafi da su bar mu fara da kanin labarai. To Yusuf yanzu kasar India ta zarta kasar Brazil a matsayin kasa ta biyu a duniya a yau masu dauke da cutar corona. hukumomin china sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran amurka takardun shaidar izinin aikin jarida kamar yadda aka saba manyan 'yan siyasar kasar jamus na kira ga shugabar kasar da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas na biliyoyin daloli wanda zai haɗa rasha da jamus kanin labaran da muke tafa da su kenan muna kuma tafe da cikakkun labaran duniya Bayan labaran duniya idan muka shiga duniyar rahotanni za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke bayyana rashin jin daɗinsu akan yadda aka gudanar da bikin 'yar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ƙarshen makon da ya gabata. Sai rahoto a kan taron ƙungiyar ƙasashen Afirka ta ECOWAS wadda aka fara a yau. Muna kuma tafe da wasu rahotanni. Haka zalika yau ma zan gabatar da shirinmu kamar kowane mako na ilimi garkuwar ɗan adam amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu kasar India ta zarce kasar Brazil a matsayin kasa ta biyu a duniya a yau masu dauke da cutar corona. Yau Litinin ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ba da rahoton samun sabbin kama da cutar wajen dubu tamanin da ɗari takwas da biyu, wanda ya sa adadin masu ɗauke da cutar a ƙasar ya ƙaru zuwa sama da miliyan hudu da ɗigo biyu tun bayan ɓarkewar cutar. Ta kuma samu ƙarin adadin mace-mace wajen dubu ɗaya da goma sha shida, wanda ya sa adadin waɗanda cutar ta kashe a ƙasar ya kai dubu saba'in da ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyu. Ƙasar Brazil ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar wajen dubu goma sha hudu da ɗari biyar da ashirin da ɗaya jiya Lahadi. To amma a yayin da yanzu take bayan inda a yawan masu ɗauke da cutar. Har yanzu ita ce ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda cutar ta kashe inda take da dubu ɗari da ashirin da shida da ɗari biyar da hamsin. Amurka na kan gaba da yawan masu ɗauke da cutar miliyan shida da ɗugu uku da kuma waɗanda cutar ta kashe dubu ɗari da tamanin da tara. Hukumomin China sun daina baiwa 'yan jaridar kasashen waje da ke aiki ma kafafen yada labaran Amurka takardun shaidar izinin aikin jarida na baya-bayan nan a ramuwar gayyar da ke faruwa tsakanin Amurka da China game da harkokin tattalin arziki da diplomasiya. 'Yan jaridar da suka rubuta takardun bukatar sabunta izinin aikin jarida mai wa'adin shekara guda. A maimakon haka an ba su takardar izini na wucin gadi da biza mai wa'adin watanni biyu kawai. Kafar labarai ta CNN ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin wakilanta haifafan Amurka David Kulfa na ɗaya daga cikin waɗanda wannan shawarar da China ta yanke ta shafa. Jaridar New York Times ta ce baya ga CNN ma akwai wasu 'yan jaridar da ke aiki ma The Wall Street Journal da Getty Images waɗanda abin ya shafe su. Jaridar times ta ce ta jiyo daga wani ɗan jarida cewa Hukumomin ƙasar China sun ce muddin gwamnatin Trump da yanke shawarar korar 'yan jaridar China waɗanda yanzu ke aiki da wani sabon tsarin biza da ma'aikatar harkokin tsaron cikin gidan Amurka ta bullo da shi, to China za ta ɗau matakin ramuwar gayya. Manyan 'yan siyasar ƙasar Jamus na kira ga shugabar ƙasar Angela Merkel da ta yi watsi da yarjejeniyar aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai suna Nord Stream 2 na biliyoyin daloli wanda zai haɗa rasha da jamus saboda gubar da aka sa ma ɗan adawar rasha alexei navalny suka ce babu yadda za a yi su shiru game da wannan yunkuri na kisa kuma tsaye da aikin na nord stream 2 zai aike da saƙo ƙarara ga rasha cewa wannan al'amari ya fi ishe mu Rasha dai ta sha kulatin bangaro da zargin cewa hukumomin ƙasarta na da hannu a abin da Jamus da wasu ƙasashen yammacin duniya ke cewa yunkuri ne na kashe na Navalny wanda yanzu haka ake masa jinya a asibitin jami'ar charite da ke birnin Berlin. Yanzu bar mu fara da rahoton mu na farko. 'Yan Najeriya da dama na ta mai da martani a shafukan sada zumunta. dangane da faifan bidiyo da hotuna da ke nuna yadda aka yi macaka da kudin kasar wajen liƙi ga 'yar shugaban kasa da angonta wanda aka ɗaura su a ƙarshen makon jiya musamman idan aka yi la'akari da yadda al'ummar kasar ke fama da kuncin rayuwa da kuma bijirewar dokar hana yin liƙin kuɗi a lokacin taro wanda babban bankin ƙasa ya haramta yin haka daga abuja shamsiya ibrahim hamza ta aiko mana da wannan rahoton bikin auren aisha hanan muhammadu buhari da angonta muhammad turab sha'aban ya zo ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke korafin hauhawan kari a farashin kayayyakin masarufi da man fetur da kuma kari a kudin wutar lantarki a kasar dan fafutuka kana shugaban wata ƙungiya da ke rajin bin diddigin kudaden da aka yi sama da faɗi da su a kasar hamzat lawan ya ce bai kamata iyalan farko a najeriya ƙarƙashin shugaba muhammadu buhari su yi irin wannan biki a cikin yanayin da ƙasar ke fama da annobar cutar covid-19 da ta tasirin sa yayi sanadiyar rasa aikin yi ga matasa da kaso 55 cikin 100 a watanni uku zuwa biyar da kuma kudaden kasar da 'ya'yan masu hannu da shuni da iyalansu suka yi ta likawa ya bayyana rashin da'a da tausayi da kuma fin karfin doka idan ba haka ba da yanzu hukumar 'yan sanda ta yi bincike ta kuma gayyaci mai laifi don hukunta shi. Uh, uh, um, hukumar 'yan sanda dai ta sha kai samame da kama masu sayar da sabbin kudaden takarda na kasar don liki a wuraren biki mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum a najeriya malam zakar lamba ya ce a wannan karan hukumar 'yan sanda ta yi sakaci wajen yin aiki yadda ya kamata hukumar da abin ya shafa na ta tsaya ta ga cewa an bi doka sau da kafa su ya kamata a zarge su yau da sun zo gurin ne za su kama mutane sannan daga fada shugaban kasa aka fara kawo musu doka a iya cewa ne dokan bacci ya fige da gengedi to amma da ba su je gurin ba kuma ba wanda ya hana su kuma shugaban kasar ne ya ce a an haka ba bai ba da sanarwa a hukumance ko kuma wani jami'in gwamnati ya ba da sanarwa cewa za a auren yan shugaban kasa sau da ba a saka da kuɗi ba kamata su yan sanda a zarge su cewa sun kasa yin aiki sau da kafa yan sanda sun je ba da shugaban kasa sun yi haka ko kuma wanda suke jaman tsaro suke ba da shugaban kasa don bido doka sun tsaya sun ga cewa sun kama masu yin wani abu to kaga da hakan ya amma tun da ba su yi ba saboda haka wannan saka cire ko kuma rauni ne daga bangaren yan sanda. sabawa dokar babban bankin najeriya na shekarar dubu biyu da bakwai sashi na ashirin da daya da ke nuni da cewar a hukunta wanda aka kama da laifin watsa kuɗin ƙasar ta hanyar yin liki da zama a kaso har na tsawon watanni shida ko biyan kuɗin beli naira dubu hamsin sai dai masanin shari'a barista umar mai nasara kogo ya ce rashin bin doka da manyan masu mukamai a ƙasar ke yi shi ke mai da hannun agogo baya To doka ce ake yi a ƙasa wadda take yawanci talaka ne take faɗawa a kan shi. Kuma dole mu tunani muna da abin da ya kamata ya zama mana da daidai da hurumi na sashi na ashirin da uku na tsarin mulkin Najeriya. Akwai kuma wajibci na mu tsaya mu yi abubuwa na tsafta abubuwa waɗanda suke daidai da mutunci da kuma girmama darajar kima ƙasarmu daidai da sashi na ashirin da hudu na tsarin mulkin Najeriya. Ta Ubangiji Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu. Yusuf dubban masu zanga-zanga sun yi gangami jiya Lahadi a Minsk babban birnin kasar Belarus suna kiran shugaba Alexander Lukashenko da yi murabus yayin da zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar ta shiga sati na biyar biyo bayan zaben da ake takaddama a kai wanda ya baiwa daɗaɗɗen shugaba nasara. Masu zanga-zangar waɗanda wasu suke ta ɗaga murya suna cewa tafi can da kuma kai ɓera ne sun yi ta kaɗa tutocin 'yan adawa masu launin ja da fari. 'Yan sanda da sojoji sun killace yankin tsakiyar birnin Mis, to amma ba su hana masu zanga-zangar maci zuwa harabar gidan shugaban ƙasar ba, wanda ke da nisar kimanin kilomita uku daga yankin tsakiyar birnin. 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya saye da maskin kariya sun yi amfani da motocin yaƙi da ruwan zafi da barkonon tsohuwa da kuma kulaki wajen ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar. Lauyoyin mutumin nan da ya ƙirƙiro kafar kwarmata bayanan sirri ta Wikileaks Julian Assange da lauyoyin gwamnatin Amurka sun buga muhawara a wata kotun birnin London a yau ɗinnan Litini. a muhimmiyar shari'ar nan ta buƙatar ta sakiyarsa wadda annobar corona ta kawo jinkirin yi. Assange wanda ya shafe kusan shekara guda da rabi a kursunan Burtaniya ya zauna cikin makebar wanda ake tuhuma a kotun Old Bailey inda ya ƙi yadda da buƙatar Amurka ta attaso mata ƙiyarsa. Magoya bayansa da dama ciki har da sananniyar maɗinkiyar zamanin nan Vivian Westwood da budurwarsa Stella Morris sun taru a harabar kotun gabanin sauraron shari'ar da safiyar yau litini. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin Amurka sun tuhumi Assange ɗan ƙasar Australia mai shekaru 49 da laifuka goma 18 na leƙen asiri da amfani da kwamfuta ba bisa ƙa'ida ba game da wallafa wasu bayanan sirri na sojojin Amurka shekaru goma da suka gabata. Tuhumar na tafa da hukuncin ɗaurin shekaru 175 tsanani. To a gaida Ibrahim ka almasi Garba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu sauraro za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Haka zalika za ku iya bibiyar mu a shafukan yanar gizo. facebook twitter da instagram yanzu kuma sai rahotonmu na gaba shugabannin kasashen afirka mambobin kungiyar ecowas ko kuma sai dai yawo sun fara gudanar da taro na hamsin da bakwai a yau litinin a babban birnin yamai da ke jamhuriyar nijar don tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasashen yankin wakilin musulmi muni barma ya aiko muna da ƙarin bayani Nos États avaient adopté la vision 2020 de notre communauté qui devrait nous permettre de passer en 2020 d'une CDAO des États Batun takardar kuɗin bai ɗaya wato ECO da ya kamata a suma amfani da ita a wannan shekara ta 2020 na daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen ECOWAS ke tantaunawa a kansu a yayin wannan taro musamman duba hanyoyin warware daurin kan da ke tattare da wannan shiri bayan da kasashen Afirka ta yamma renon Faransa suka ayyana yunkurin soma amfani da kuɗin na ECO duk da cewa ainihi sai dawo ce ke da wannan kudiri in ji shugaban ƙasar Nijar Isu Pour euh, clarifier la controverse née de l'annonce du lancement de l'ECO par les pays membres de l'UEMOA, nous aurons également à échanger taron karo na 57 wanne ke gudana a daidai lokacin da shugaba isu muhammadu ke kammala wa'adin shugabancin kungiyar ta sai dawo zai saurari shawarwari daga bakin shugaba muhammadu buhari na najeriya a game da matakan yaƙi da cutar coronavirus a matsayinsa na gwarzon yaƙi da wannan annoba a yankin afirka ta yamma son excellence euh, monsieur buhari president de la république fédérale du nigeria champion de la lutte contre la covid-19 de la cedeao il nous présentera au cours de ce sommet ses réflexions et recommandations. Yanayin da ake ciki a kasar Mali bayan juyin mulkin da ya kawar da Ibrahim Bubakar Keta daga Karaga na daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen Afirka ta yamma ke tantaunawa a kansu a wannan taro musamman batun duba yiwuwar sassauta takunkumin da kungiyar ta ECOWAS ta kakaba a kasar ta Mali yayin da wannan zama zai dubi sha'anin tsaro a baki ɗayan yankin. La crise sanitaire est venue s'ajouter dans notre région à une autre crise la crise sécuritaire liée aux menaces des organisations terroristes et criminelles. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Barma. Masu iya magana dai kan ce ruwa abokin rayuwa. Babu rayuwa idan babu ingantaccen ruwan sha. Ba kawai ga mutum ba har ma ga dabbobi. Kuma haƙƙin samar da nagartaccen ruwan sha ga 'yan ƙasa. ya rataye ne a kan gwamnatoci a matakai daban-daban. Gwamnatin tarayyar Najeriya a ta bakin ministan albarkatun ruwa, injiniya Suleiman Adamu ya ce ba haƙƙin gwamnatin tarayya ba ne baiwa al'ummar ƙasa ruwan sha. Haƙƙi ne da ya rataya a kan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi. Gade ta bakin ministan. alkalimar mu dai yanzu bana muna da akalla kamar abun a juye yake alkalimar mu sun nuna mana cewa kamar kashi 70 cikin 100 na najeriya yanzu suna samun ingantaccen ruwa amma ya danganta da yadda muka bora alkalin in muka ɗauki ka'idojin da majalisar ɗaukin duniya ta bayan na millennium development goals shine muna kamar kashi 70 amma muka ɗauki tsararren matakan da aka ɗora akan sustainable development goals to muna da sauran aiki saboda sun ƙara wato ka'idojin suna da amma dai za mu iya cewa kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar najeriya yanzu da kashi sittin da takwas amma shekara biyu uku da suka wuce yanzu mun samu ƙarin kashi wato dubu biyu kashi biyu cikin ɗari so abin ya kai kashi zama amma matsalar shi ne ko a lokacin da da aka binne kashi hamsin cikin ɗari na ƙananan na mutanen da ke ƙauyuka ba su samu isasshen ruwan sha saboda haka da muka zo wannan gwamnati tun shekara ta 2016 sai muka fito da sabon tsari da mun yi nazari akan me yasa haka ya za a ce har yanzu ka sa kamar najeriya ana ta kashe kuɗi a ce ana kashe kuɗi kan ruwa amma abin da ya ci tura sai muka gano abu na farko mun dogara ne ka cokan akan kasafin kuɗi kasafin kuɗi kuma kowa ya sani ko da an ce a shekara za a kashe biliyan kaza to ba lallai biliyan kazan nan ta samu iya abin da ya samu shi za a kashe wani lokaci bai ma a samu rabin abin da ake so ba a ɗaya kenan na biyu yana da kyau a fahimci cewa gwamnatin tarayya ba ita ke da alhakin ba da ruwan sha ga jama'a ba nauyi ne wanda ya race akan gwamnatocin jihohi da kananan to fuskanci cewa a shekarun nan da suka wuce shekara ashirin talatin wato ba da wani kwakwaran mataki da gwamnatocin jihohi suke ɗauka akan inganta ruwan sha a jihohinsu ƙananan hukumominsu ba a sa kuɗin da suka isa ko kuma ana yi ba a samun ma'aikata ko 'yan kwangila na kirki da za su yi aikin sai kaga an yi rijiyar burtsatse an tafi sati ne sati biyu wata ɗaya wata biyu sai kaga an ce ta daina aiki saboda daman aikin awon igiya ake na uku za ga su kansu al'umma da aka yi abin don su ba su damu da shi da abin da ake da shi ba in ba haka ba mai dalilin da za a zo a gina muku sabuwar rijiyar burtsatse a sa muku somo a sa muku sola a ce bayan sati uku hudu biyar ko wata ɗaya ko biyu wai an zo an sace somo ko an sace sola to kaga mutane ma ba su mai da hankali ba to saboda haka wa'annan abubuwan sai suka sa muka fito da wani sabon tsari muka ce za mu haɗin gwiwa a kan al'amuran da suka shafi harkar ruwa da tsafta a karkara sai muka fito da wannan program ana ce mashi a turanci partnership for expanded water supply sanitation and hygiene pwash to pwash din nan mun gwada shi a jihar biyu jihar kano da jihar ogun wanda su ne suka fara cika alkawuran da muka bayar ka fara nuna sha'awar cewa suna so su shiga wannan tsari a tsakanin wannan jihohin biyu mun yi rijiyoyin burtsatsai ko mun gyara kamar guda 700 da kusan 30 da wani a shekarar biyu. to cikin tsarin da muka yi shine sai jiha ta ce tana so sai jiha ta yadda cewa in gwamnatin tarayya ta ɗauki rijiya biyu to ita ma gwamnatin jiha za ta sa rijiya biyu gwamnatin tarayya kuma shugaban kasa ya yi wannan ikirari a lokacin da ya kafa dokar ta bace a kan rusha da cewa duk jihar da ba za ta ba da fara ba da gudunmawa ta ba za ta kawo wani abu ta aji a ƙasa ba akan harkar sha. to gwamnatin tarayya ta dina tallafa mata dama aikin gwamnatin tarayya ta tallafa ne shi yasa kake ganin bamu da gidan ruwa gwamnatin tarayya ko wannan ma'aikata da take kula da albarkacin ruwa ba su da gidan ruwa ba wani gidan ruwa a ƙasar nan da muke wanda yake mu ko na birni ko na ƙauye. ta ubangiji allah ya sa mu dace baki ɗaya masu sauraro kada dai ku manta kuna sauraron shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ji yadda wasu 'yan ƙasa ke nuna rashin amincewarsu a kan tsarin mai da almajirai jihohinsu na asali. Wanda wasu ke kallon matakin a matsayin tsari da bai yi daidai da mulkin demokaradiyya ba. wakilin muryar amurka isa lawal ikra ya haɗa munawa wannan rahoton wannan abu da ake neman yi a kai ba sakamakon wannan abu ya taso mana ne tun kakannin kakannin kakanni muka zo muka tara ana karatun addini na namu na almajiranci mu ma har muka shiga kuma muke da burin cewa ko bayan baran mu mun bar wasiyan a sa mu a makarantar allo tunda muna yin abu sa dokoki da adalci muna yin duk iya tsarorin da ya kamata a kai muna yi domin mu sami inganci ma mu ga komawa ga Allah sunana Ahmad Sani daga garin Misau a jihar Bauchin Najeriya. Kuma ni a nawa ra'ayin karatun allo karatu ne wanda yake da mahimmancin da lalle ya kamata mu bashi shi karfi saboda ba na manta akwai hira da aka yi da wani malami yake faɗin wasu manyan attajirai na ƙasar nan a ciki sai da ya kawo shagoban magana akwai ma almajiri a ciki duk wani kalan ilimi za ka iya yi amma kuma shi dai a kaɗau ɗau ɗanka ka kai shi ka san wasu yanzu zamani ya zo sun rage ba sa yawan kaiwa amma kuma gaskiya mu an kai mu kuma mu yanzu ne ma muke gane cewa da ma mun sani dadewan da muka yi sai mun fi haka dadewa dan amfanin da karatu yake mana na allo yanzu muka gane cewa ma ai a lokacin nan ma mun yi abu na kuma sannan karatun allon nan yana taimakawa fa in ka yi shi ba za ka taba ganin mutum kare na shi ba ta kowane kusurwa za ka tausaya mutum saboda ka san wahalhalun rayuwa kala kala kala kala sunana Ahmad gaskiya ya dace makarantar allo don tun da iyaye ma da kakanni su muka taso muka ana yi saboda yanzu haka ma ni dana ma na haɗa mai kaya saboda zan kai shi makarantar allo amma sakamakon irin wannan abu da ya bullo na dan dakatar saboda gaskiya ya dace gwamnati ta tsaya ta duba ta gyara a kai ba wai ta hana ba rayuwar almajirai dai ana ganin ta samu matsala ne biyo bayan karancin samar da abinci da kuma kula daga hannun iyayen irin waɗannan yara ko da dai wasu daga cikin almajiran sun ce iyayensu kan kula da su kuma suna kawo musu abinci a yi bauchi mahaifinka yakan zo daga can jihar bauchi ya kawo maka abinci a'a babu a ina kake samun abinci bara niki mamma eh ina jin daɗi kuma in zauna a nan zan fi yin karatu a shekara ana kawo mu kusan su hudu abinci haka wanda za a ke ci ni dai zuwan mu ina da shekara uku daidai izo na hudu alfa karatu ya kawo na ana yi amma dai an aka ce a can za na yi mutum zai kan in zuwa makaranta ne zai kan zuwa yawo ne ba zai kan zuwa makaranta da wuri in a gida ne ba ku na tsakon karatun ba eh a wani jin daɗi da ganin sa amma dai ina jin daɗin karatun da nake in aka ce ka koma gida ka zauna a gaban iyayen ka kila za ka ji daɗi eh zan ji daɗi amma dai in ban samu karatun ba nan gaba ba zan ji daɗi ba yusuf ba zan fara shekara na tara da na wani karatun nan yanzu shekara ɗaya tun da haka wani gaskiya har yanzu ba kawo ma abinci ba. to suna zuwa su ganka? ba sa zuwa muna bada ne a gidaje. yusufa eh suna kawo mu abinci a wata kamar wata hudu suke kawo mu abinci har da sutura. suna khalid usman ni kaina da ni almajiri ne kuma na yi karatu kuma na samu alhamdulillah kuma mu alwakasa alkur'ani mu alkur'ani ya yi mana kuma mu lokacin da muka yi ma bara mun yi bara bara ba na wulakanci ne kuma kuma mun yi karatu kuma mun samu ilimin mai albarka kuma eh to yana cewa a canza in za a daukar nan su ba a ja tara su haka nan kawai ba ci ba sha ba shine matsala amma mun za a buɗa mana makarantan a yi rika taimakawa da abinci da sauran tisira na makarantan kamar da ake taimakawa na gwamnati mu muna so amma za a ce an ji an tara mu baya ba kuma ba ba yanzu ba ɗaya daga gaske an kulle komai na daɗin shi yanzu dai abin da ya bayyana shine irin hadarin da wasu daga cikin irin waɗannan yara ƙanana almajirai ke shiga ciki a duk lokacin da aka raba su da garuruwan su kamar da yadda kwamishiniyar ma'aikatar walwala da jin daɗin al'umma ta jihar kaduna hajiya hafsat muhammad baba ta ce ita ma wannan abu na matuƙar ci mata tuwo a ƙwarya ni kullum abin da nake faɗi ba bahaushe ne kaɗai musulmi ba akwai yarurruka da yawa wanda su ma musulmai ne ya suke da 'ya'yansu shin suna wulaƙanta su suna barin su suna zuwa suna yin bara sunan cewa suna neman ilimi ina mai jin takaici in ga yaro cikin mummuna kama yaro bai da lafiya yaro a kaskanci bayan kuma kyauta Allah ne wani yana neman guda ɗaya ma bai samu ba na farko kenan na biyu ina son iyaye su yi tunani makoma ƴaƴansu. da yanda yanzu yawan cin zarafi ya yawa muna da alƙaluman da cin zarafi ya kasance ce har da 'ya'ya maza akwai alƙaluman da muka tara cikin wata biyar daga watan janairu zuwa watan mayu an yi cin zarafi na yara 485 a cikin 485 148 'ya'ya maza ne saboda haka kaga ba su tsira ba sannan idan har za ka ce yau kana mutumin ƙauye ka bar 'ya'yanka amma ka ɗauki akuya ka ɗaure ke mace a matsayin ki na uwa ki yi sirfe ki haɗa dusa ki tabbatar kina ba akuyar na ko ragon nan saboda kina hangen gaba cewa kila watan sallah zai zo ko watan kirsimeti zai zo harawa ce ciyawa ce ki je ki ɗebo ki bayar kina ta kiwon dabban nan saboda me kin sa rai zaki samu kuɗi ko kai baba ka sa rai zaka samu kuɗi amma ka bar ɗanka yana watan gaririya baka san cin shi ba baka san shan shi ba baka san inda yake kwana baka san an ci zarafin shi ko ba a ci zarafin shi ba kai ba abin da ya dame ka to in ko zaka yi duk kiwon dabba me yasa ba zaka yi kiwon ɗanka ba ni a matsayina na musulma kuma a matsayina na uwa dole ne hakkinmu ne mu kula da 'ya'yan wannan dai ba shi ne karo na farko da gwamnatoci ke kokarin ganin sun fasalta yanayin almajiranci ko ko su soke shi ga baki ɗaya a Najeriya ba abin da wasu ke ganin idan ba an samu wani sabon salo ba karkenta dai wannan yunkuri ma zai kara disashewa kamar inda aka dinga irin waɗannan yunkuri a baya na ganin cewa an fasalta almajirancin da wasu ke ganin tun da zamani ya zo dole ne a kara sabunta tsarin wajen ganin an tafi da karatu na zamani da sana'o'i da kuma karatun alkur'ani duka a lokaci guda. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi. Daga nan yanzu kuma sai wasikun ku masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Comrade Buhari Yahaya Unguru ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mazauna unguwar zangon kanwa suna fama da ambaliyar ruwa domin al'umma da dama sun fice sun bar unguwar. yanzu haka sai da jirgin ruwa ake shiga unguwar don haka muna miƙa koken ga hukumomi da su kawo ɗauki da fatan wannan koken zai kai ga inda ya dace sai kuma wasiƙa ta gaba wadda ta fito daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya ce gwamnatoci da ƙungiyoyi da masu hannu da shuni a duk inda kuke da fatan za ku ƙara azama sosai wajen tallafa ma 'yan gudun hijira da abin da za su inganta rayuwarsu a ko'ina suke duba da ganin cewa suna buƙatar tallafin gaggawa. Sai kuma wasiƙa ta gaba wadda ta fito daga Alhaji Umar Fureba Gashuwa ya ce Salam VOA Hausa. Ceto mutane fiye da 700 da sojojin Najeriya suka yi daga hannun 'yan kungiyar Darussalam da ake zargi da ayyukan ta'addanci a jihar Nasarawa. Dole ne a yaba musu. Allah ya ƙara ba su nasarar murƙushe duk wani ɗan ta'adda a lungu da saƙo a Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Baffa Haruna Bajuga garkuwan kungiyar muryar talaka ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga 'yan majalisun jihar Jigawa da cewa su gaggauta janye ƙudurinsu na son cire tallafin gwamnatin jami'ar jihar. Duba da yadda 'ya'yan talakawa marasa galihu ke cin moriyar tallafin. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Okasha Abdulsalam Koko. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara. Shawara ta ita ce ya yi duk mai yiwuwa ya kawo ƙarshen wannan tsadar rayuwa da al'ummar ƙasar suke ciki. Hakika talakawan Najeriya suna cikin tsadar rayuwa wanda hakan yana faruwa ne ta sanadiyar tashin gauron zaben da abinci da kayan masarufi suka yi. Daga ƙarshe ina fatan shugaban zai yi amfani da wannan shawarar tawa. Mun gode da waɗannan saƙonnan ku ci gaba da aiko mana da su. gaida Maryam Dauda da wasikun masu sauraro. Yanzu kuma mun kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. a ƙarshe kasuwannin hannayen jari na duniya da yau litini baya goma fallasa yayin da akasarin kasuwannin asiya suka yi asara su kuma na turai suka nuna alamar miƙewa kasuwar nike ta tokyo ta yi ƙasa da ɗigo biyar cikin ɗari Ita kuma S&P ASX ta Sydney ta karu da dugu uku cikin ɗari. Shanghai Composite ta yi asarar ɗaya da dugu takwas cikin ɗari. Kospi Index ta Seoul ta miƙe da dugu shida cikin ɗari. A yayin da ita kuma TSEC ta Taipei ta yi ƙasa da dugu biyu cikin ɗari. Zuwa hada-hadar yammacin Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da dugu hudu cikin ɗari. Sinses ta Mumbai ta ɗingire da maki takwas. A halin da ake ciki kuma FTSE ta London ta nike da 1.1 cikin ɗari, CAC 40 ta Paris ta yi sama da ɗigo tara cikin ɗari, ita kuma DAX ta Frankfurt ta nike da kashi ɗaya cikin ɗari. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Ibrahim Ka'almasi Garba da kuma wanda ya daidaita mana sautin shirin Daniel Brown. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace. Salam.